وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها بالنار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد عباد الله التسامح التسامح التسامح الدين التسامح دين وسياسة وحكمة وكياسة وأقل ورياسة نعمة نعم هو كذلك لأنه يؤلف ويجمع ويقرب ويعين وكل ذلك مما ندب إليه شرعنا الحنيف وهو دين العالمين يريد الله أن يشعر أن يشع نوره في الكون حتى يعرف الناس ربهم ويعبدوه حق عبادته ولا يكون ذلك إلا بأن ينفتح على الآخر حتى يتعرف عليه ويعرف ما في الإسلام من خير ومكارم وهذا ما أشار إليه الذكر الحكيم بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر والمعنى أن أن لينك أن لينك سبب التقارب سبب للتقارب والتعارف وقبول الحق الذي جئت به يا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال إمام الزهري رحمه الله في شأن صلح الحديبية الذي كان سببا لدخول كثير من أعداء الإسلام فيه قال إمام الزهري فلما أمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحد لم يكلم أحدا بالإسلام إلا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك وكان صلح الحديبية فتحا عظيما وكثير من المسلمين عباد الله على دراية تامة بمنهج الإسلام التسامحي لكنهم لا يطبقونه في واقعهم فتجد فيهم الشهناء والبغضاء لكل مخالفهم في فكر أو مال أو جمعية سياسية أو اختلاف في المذاهب أو العقدية فتكون حياتهم مليئة بالملخصات ما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ألا أخبركم بما كان أفضل من الصلاة ألا أخبركم بما كان أفضل من الصيام ألا أخبركم بما كان أفضل من الصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة رواه أبو داود من, أبي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه انظروا عباد الله في سياستنا نحن في هذه الآونة نعيش في سياسة الفوضى سياسة البغضاء والشحناء سياسة التنكير سياسة تسكير أذهان الشباب سياسة صرف أفكار الكبار سياسة حمل السلاح للشباب سياسة القتل سياسة السب واللعنة أين وقودنا يا عباد الله وأين تركنا تعاليم إسلامنا وديننا الذي يرشدنا إلى التسامح والعفو والصبر وكلام الطيب عباد الله يقول شاعر شاعر نيجيري أرى السياسة أمرا بات مشكلة دوما تلهج في الأصقاء نيرانا أرى السياسة أمرا عاد شنشنة فيها يمارس أهل الأرض حسرانا تلك السياسة تعني عين صاحبها حتى يماس بين الناس طغيانا تلك السياسة نيل المال غايتها لذا ترون لها جورا وزيغانا سياسة ما لها نص يحررها من الأحاديث والقرآن تبيانا سياسة يظلم الجيران قائدها ولم يعد لهم من بعد من بعد سلوانا سياسة كم يسر القوم مظهرها وكم أساءت إليهم بعد كفرانا سياسة في رحاب الغرب مركزها أعدى الأعادي بهذا الكون إنسانا فرعون شيمتهم نمروز فكرتهم والله إنهم الأوباش ميزانا ما همهم أن نرى بالأرض عيشتنا يسرا وليس وليس لنا من بعد أعوانا تلك السياسة لو أهل القرى فهموا لما أقاموا لها في الأرض سلطانا تلك السياسة الأحرار مكره مكرهة ما لم يصبها الإخلاص أزمانا هل السياسة توزيع المراكب من دون الأمان وكون البعض جوعانا هل السياسة نقض القوم عهدهم من أجل قسط يزيد القلب إسيانا هل السياسة قتل المرء صاحبه كرها وحقدا وتدليسا وعدوانا هل السياسة تحريف البيوت بلا تحريق البيوت بلا عذر صحيح وعدم الملك بهتانا أما على الأرض من يأتي بموعظة من السداديد من السناديد أمر كان يزرينا في مثل هذا فكم ممن لقد قتلوا من البهاليل جهزا ثم كتمانا لو يذكر القوم أن الله يرصدهم لما أثاروا لأجل المال نيرانا بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد عباد الله dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki ira da amincin Allah su tabbata bisa farin jaka da annabin tsira annabin rahma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabin da ya zo da sauki ya zo da yafiya ya zo da rangwame ya zo da zaman lafiya wannan duniya tamu addininmu na musulunci addini ne na haƙuri addini ne na yafiya addini ne na zaman lafiya addini ne na siyasa addini ne wanda yake cike da hikima da wayo na dabarar zaman duniya addini ne wanda yake cike da amfani da hankali addini ne wanda yake cike da magana ta shugabanci a cikinsa tabbas haka al'amarin yake domin shi addinin musulunci wanda yake ɗamfare da siyasa ya zo da haɗin kai ya zo da turewa guri guda ya zo da abin da yake nuna kusantuwar yan uwa gaba ɗaya a kusanta a zamto ɗin tsintsiya matsaurin ki ɗaya ya zo da zaman lafiya tare da waɗanda ba musulmi ba ya zo da zaman lafiya tsakanin maza da mata da kowa da kowa dukkan wannan shine abin da addinin musuluncinmu ya koyar da mu addini ne na duniya addini ne na ilimi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya so ya haskaka duniyarsa da wannan kankansashashen addini mai kanshi wanda mutane ta hanyarsa ne za su san waye ubangijinsu su bauta masa haƙiƙanin ibada wannan kuma ba zai taba kasancewa ba har sai mutane sun san shi hakikanin sani sannan su san irin abin da musulunci yake kunshe da shi na kyawawan ɗabi'u da halaye wannan shine abin da alkur'ani mai girma ya zakkarar da mu ya nusar da mu ya ɗora mu a kai yake nuna mana irin abin da manzan Allah maɗaukakin sarki ya ɗora manzan Allah a kai yake ce masa ba dabar rahamar jin ubangiji maɗaukakin sarki da tausasa wadda kake musu da rangwanta wadda kake musu inda ka kasance mai kaushin hali mai kausar zuciya mai fushi mai bacin rai mai yawan wato marar rahama da jin kai ga mutanensa wallahi da mutane sun watse sun barka ka zamto mai yafiya ka zamto mai haƙuri ka zamto mai neman gafara ka zamto mai nema musu gafara sannan kuma ka dinga shawara da su wannan ma'ana tana nuna cewa kasancewarka mai taushin hali mai tattausan ɗabi'a mai tattausan halaye wannan shi ne ya jawo suka matso kusa da kai ya kai manzan Allah kuma shi ya sa suka karɓi gaskiya daga wajenka kamar yadda imamu zuhuri yake cewa a cikin sulhul hudaybiya akwai wani sha'ani mai girma dangane da shigar makiya musulunci cikin addinin musulunci kar mu manta abin da ya faru a sulhul hudaybiya wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo yayi aikin haji amma kafiran maka suka hana shi aka rubuta takarda duk abin da aka rubuta suka mandan Allah ya yarda sahabbai suka cika da fushi har ma sayyidina Ali ya ce shi ba zai goge sunan rasulullahi da aka sa a jikin takardar ba yaya za a yi ya san manzon Allah rasulullahi ne ya goge yace ce shi wallahi ba shi da hannun da zai iya goge wannan jumla annabi yace ku nuna min ya goge da kansa sanadiyar wannan tattausan hali na annabi sallallahu alaihi wasallama da koyarwar addinin musulunci na sauki da koyarwa addinin musulunci na yafiya wannan ta sa da yawa daga cikin kafirai suka musulunta da yawa daga cikin bayan Allah musulmai sun san irin koyarwar da take cikin addinin musulunci amma ba sa ɗabbaka wannan koyarwa ta addinin musulunci za ka same su suna gaba da juna suna ƙiyayyar juna saboda me saboda wani saɓani da ya shiga tsakaninsu na tunani na saɓanin tunani ko saɓani a cikin dukiya ko kuma jam'iyyar siyasa ko kuma saɓani a mazhaba ko sabani a aƙida nawa ne daga cikin mutane da suka kori mutane daga cikin addinin musulunci saboda sabanin aƙida saboda sabani a cikin dukiya saboda sabani a cikin mazhaba don aka sai rayuwar musulmi a yau ta wayi gari cike take da nunkufurci cike take da kuskunda cike take da gaba da kiyayya tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gaya mana yace bana ba ku labarin abin da yafi sallah ba bana ba ku labarin abin da yafi azumi lada da girma ba bana ba ku labarin abin da yafi sadaka ba sai suka ce ya rasulullahi ba mu labari menene yafi sallah yafi zakka yafi sadaka sai ya ce islahu zatil baini gyara tsakanin mutane da suke sabani da juna ku gyara tsakaninsu su goma su zauna lafiya sannan kuma babu abinda yake lalata al'umma yake fata-fata da ita ya hana ta tsayuwa akan daidai ya batta ta zamto cikin shirbici ya batta ta zamto cikin bin san zuciyarta fiye da bata tsakanin al'umma fiye da lalata tsakanin al'umma babu abin da ya wannan bala'i da halaka al'umma a cikin mutane imam abu dawuda ne ya rawaito shi daga Abin darda ku yi duba ya ku bayan Allah dangane da siyasar mu a yau siyasar mu ta yau muna rayuwa a cikin siyasar mu ta shirbici da rashin tsari siyasar mu a yau siyasa ce ta gaba da kiyayya siyasar mu a yau siyasa ce ta bawa yara Siyasarmu a yau siyasa ce ta juyar da tunanin manya Siyasarmu a yau siyasa ce ta daukar makani ga matasa siyasar a yau siyasa ce ta kisan kai siyasar a yau siyasa ce ta zagi da tsinuwa wai ina hankulan ya ku bayan Allah ina muka bar koyarwar addinin musuluncin mu addinin mu wanda yake shiryar da mu zuwa ga hakuri zuwa ga zaman lafiya zuwa ga zama da juna zuwa ga tausasawa zuwa ga juriya zuwa ga maganganu masu daɗi duk ina muka bar waɗannan koyarwa ka ta addinin musulunci wani mawaƙi ɗan najeriya yake cewa siyasa a yau ya ce ina ganin ta wani abu ne wanda ta muka wayi gari cikin matsala kuma ko da yaushe tana rura wutarta rura wutar matsala kullum siyasar mu take yi a yau ina ganin siyasa al'amari ne wanda yake dawo da wata ɗabi'a da halaye wanda mutanen duniya suke zaune cikin kasara suke cuɗanya cikin hasara suke malmala a cikin bala'i da musiba wannan siyasar ita ce wacce ta makantar da idanan ma'abotanta har za ka ga mutane suna jifan junansu da zagi da cin mutunci wannan siyasar ita ce wacce ake neman duniya da ita ba abin da ake yi a harkar siyasar mu da fagan-fagan da makancewa wajen neman mulki face dan dukiya ake yi don haka za ka ga mutane suna rayuwa 'yan siyasa suna rayuwa cikin zalunci da kauce hanya siyasa a yau babu abin da ke cikinta babu wani nassi da za ka kawo da zai tsarkake wannan siyasar da muke ciki a yau na hadisai ko ƙura'ani wadda yake bayani a cikinta siyasar yau siyasa ce ta zaluntar makota jagorori suna zaluntar abokansu suna zaluntar yan wata jam'iyya ɗin walam yu'addu lahum min ba'd sulwana zaka ga gaba daya ba za ka kirga wani rarrashi ko zaman lafiya tsakanin waccan jam'iyyar da ɗan wancan jam'iyyar ba wannan siyasar yau nawa ne daga cikin mutane take faranta musu rai waɗansu kuma take bakanta musu rai daga baya su koma su zamto kafirai daga baya su zamto butulu a cikin abin nan saboda su bisu samu mulkin ba ko kuma bisu samu yadda suke so ba ƙarshe sai mutum ya dinga furta kalmar kafirci bai sani ba wannan siyasar headquarter ta ita ce wato kasashen yamma wanda suka shuka wutar suka shuka wutar gaba a cikin zukatan al'ummar musulmai aka turmuza hancinmu aka samu dole sai mun yi siyasa menene ɗabi'ata fir'auna shi matuhum na maruzun fikratuhum fir'auna shi tunaninsu shi ne ɗabi'arsu halayen fir'auna shi ne ɗabi'ar siyasar yau halayen Namaruzu maruzu tunanin na maruzu shine tunanin siyasar ma a yau ya ji wallahi wannan shine ma'aunin da wannan siyasar tamu take a yau ba su da wata himma ba su da wata niyya face sai dai su ga a cikin rayuwarmu muna rayuwa cikin bala'i da musiba da kaico siyasa a yau da mutane za su gane da mutane za su fahimta wallahi tallahi da ba su tsaye da wani jagora a cikinta ba da ba a tsaye da jagora ya zamto a ƙarƙashin inuwar jam'iyya zai zo ya zama shugaban al'umma ba wannan siyasar tana mai da 'ya'ya su zamto bayi tana sanya mutane su kasance ba su da ikhlasi a cikin lamarinsu wai in tambaye ku hal siyasatu tawzi'ul marakib min dunil amani wa kaunil ba'd jaw'ana wai shin ita wannan siyasar shine bayan ɗan takara ya ci takara ya zama ya zama ɗan majalisa ko gwamna ko shugaban ƙasa ya raba makamai ga abokansa su kuma ragowar al'umma su wayi gari a cikin yunwa su kuma yan tsiraru suna ci suna ƙoshi, ragowar kuma suna jin yunwa wai haka siyasar take hal siyasatu a alqawli ahdafumu min adl qist yazidu alqalbi isyana wai shin wannan siyasar shine tana nufin warware alƙawari? tana nufin warware alkawari saboda samun wani rabo na mulki a sanya zukata su zamto suna fandarewa shugabanni domin idan baka cika alƙawari ba dole al'umma ka si maka si tawaye dole al'umma ka su zage ka dole al'umma ka su ji mutuncin ka saboda baka yi musu abin da suke so ba wai in tambaye ku wai shin wannan siyasa tana nufin mutum ya kashe dan uwansa musulmi wai shin wannan siyasa tana nufin gaba wai shin wannan siyasa tana nufin kiyayya wai shin wannan siyasa tana nufin ya da bugayya wai haka wannan siyasar take nufi in haka wannan siyasar take nufi tur da ita wallahi wai shin wannan siyasar abinda take nufi shine kona gidaje ba wani uziri, ba wani hanzari sannan da rushe mulkin wanda ya faro ko da bai kai ba ko da bai yi da abubuwan da ake bukata ba a ce za a rushe shi a tsora wani wai a doron duniya nan ba waɗansu masu wa'azi daga cikin manyan mutane da za su yi wa ‘yan uwa da za su yi wa shugabanni ishara su wa'azantar da su su faɗakar da su su ɗora su kan hanya da irin wannan ne ake kashe mutane ake yanka mutane ake soke mutane idan ka taho ka tarar da dandazon 'yan siyasa kana jin tsoro ka ba hanya sai dai ka kauce hanya saboda kana gudun kada a kwace wayarka saboda kana gudun kada a kwace ma dukiyarka saboda kana gudun kada a tayar ma da hankali wai haka siyasar take la ilaha illallah da haka irin wannan abin da muke ciki shine bala'i da musibar da muke ciki duk inda suke taron siyasar su duk mai hankali da mutunci da mai son zaman lafiya ba zai so ya ba hanyar ba makamai iri iri wanda ka san sunansu da wanda baka san sunansu ba za ka ga ana yawo da su tsirara shi lasisin da shugabannin za su bamu? shine lasisin da shugabannin za su ba dama kai da za ka samar da doka kuma kai kake yakar dokar kai da za ka samar da zaman lafiya kuma kai kake tada hankulan mutane wannan wace irin siyasa ce to wallahi babu abin da ya lalata siyasa illa ɗararewa da komawar malamai gefe ba sa shiga cikin harkar siyasa wannan lalacewar siyasar ba komai ya jawo lalacewarta ba illa waɗansu malamai masu son zuciya da suke biyewa su waɗannan shugabannin su yi abin da suka ga dama su yadda suke so su faɗi abin da suke so su aiwatar da abin da suke so su sa a yi duk abin da suke so na rashin mutunci ko da ya saba wa addini ya saba wa shari'ar musulunci abin da muke kai kenan to wallahi azim muna roƙon Allah ya tabbatar da zukatanmu akan wannan addini naka ya Allah kada ka sa abin duniya ya karkatar da zakatanmu ya Allah kada ka sa wani abin duniya wanda yake daɗinsa ɗan kaɗan ne a wannan duniyar ya Allah kada ka sa mu bauɗe akan hanyarka Allah duk ranar da ka kaddara cewa wani abin duniya zai zo ya girma zuciyarmu ta karaya zuciyarmu ta bi ta ƙibinka zuciyarmu ta kauce daga kan hanyarka ya Allah ƙarƙashin ƙasashe fa alkhairi daga kan wannan doron duniya Allah ka karbi zukatanmu ka karbi rayuwarmu in za mu bi lalatattu fajirai fasikai a cikin wannan mulki na mai datti mai kazanta da yake cikinsa in ba za ka yi in ba za in ba za ka abinda in ba za ka fito ka faɗa musu gaskiya ba kai shi shi fa alkai ya tare da kai yayin uwa sufofin shugaba adali wanda ya kamata mu zaɓa a gobe wanda a yau muna jajiberi lalle ne mu kalli waɗannan siffofi mu kalli waɗannan ɗabi'u mu kalli waɗannan halaye mu tabbatar da cewa su ya cancanta mu zaba ba 'yan tasha ba mu tabbatar da cewa mun zaɓi waɗannan mutane da za mu ambata abu na farko mu tabbatar da cewa waye yake da kyakkyawan niyyar da zai zo ya jagorance mecece niyyarsa mecece manufarsa saboda mun gaya muku cewa siyasa addini ce addini siyasa ne domin duk duniya babu wanda ya fi manzan Allah shi ne kuma ɗan siyasa na farko a duniya a wannan duniya tamu manzan Allah shi ne ɗan siyasa na farko wanda alfasa zai ke cewa fasasa bilinin haƙƙi linan wa shiddatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ya shugabanci mutane ta hanyar tausasawa da kuma tsanantawa inda ya kamata ya tausasa ya tausasa inda ya kamata ya tsananta ya tsananta annabi shine shugaba na farko a wannan al'umma kuma ya shugabanci mutane da shugabanci wanda yake mai kyau kuma shine yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku kiwon da Allah ya ba ku ranar gobe alkiyama da aka ana son kyakkyawan niyya waye kana da kyakkyawan niyyar da zamu zabe ka mu kalle ka mu ga ce niyyarka za mu gane niyyar ka ta hanyar maganganunka za mu gane niyyarka ta hanyar ma'amalolinka na baya za mu gane niyyarka ta hanyar ofisoshi da aikinka na gwamnati ko kasuwancinka ko ma'amalarka da makotanka ko ma'amalarka da mutane a nan za mu gane cewa kyakkyawan niyyarka shin kana da kyakkyawan niyya ko baka da kyakkyawan niyya abu na biyu sannan a ƙarƙashin niyya afuwan shine ko da yaushe mutum ya zamto yana jaddada niyyarsa ko sallah za ka zo idan yau ka zo kana kana zuwa sallah wata rana kawai sai ka tsaya a gefe ka ce ya ubangiji wannan sallah da zan yi zan yi ta ne domin ka ubangiji Allah ka karɓi wannan ibadatawa sannan ka shigo cikin masallaci Muhammad Bello yake ba da labari a cikin littafinsa al-Infaqul Maisur fi tarihi bilad Tukrur yake cewa wata rana mahaifina ina yawan ganin sa in zai tafi wajen karantarwa sai ya tsaya sai ya shiru yana motsa baki sai nake tambayar mahaifina wai me yasa naga ko yaushe da dama sai da dinga ganin kana tsayawa sai yake cewa ta dan nasa yace ujaddidu niyyati ina jaddada niyyatan ne wa uahidullah ala al-ikhlas ina kuma yi wa Allah alkawarin tsarkake zuciyata dangane da abin da Allah ya ɗora min na karantar da al'umma sannan ina roƙonsa Allah ya sa in fahimtar da mutane su gane abin sabon da na zo musu da shi don haka ana so shugaba ya zamto mai kyakkyawan niyya siffa ta biyu adalci siffa ta biyu wajibi ne a tabbatar da cewa shugaba yana da adalci kuma na gaya muku ba za mu gane adalcin mutum ba sai mun binciko ma'amalolinsa a baya a rayuwarsa sai mun binciko yaya yake mu'amala da gidansa iyalansa yaya yake mu'amala da su yaya yake adalci shin adalcinsa ya tabbata adalcinsa da makotansa adalcinsa a wajen aikinsa shin ya taɓa haɗinci shin ya taɓa almuntahana shin ya taɓa rubuta ciki da dukiyar al'umma to a nan sai a ce to ya cancanta a zaɓe shi ko bai cancanta da wannan sikelin ya kamata mu auna ba kawai mutum idan ya zo mana roman baki sai mu kyada kawuna kamar kadangaru shi kenan mun jin sama alwatsami na wa ba ba zai yi ba wajibi ne mu sanya mutum a sikeli mu girgiza mu ji nauyinsa ya kai in bai kai ba wallahi mu rugar da shi kowa ya shi siffa ta uku al'ilmu wani khibra ilimi da kuma kwarewa ta rayuwa sai na umar bin khattab yake cewa tafaffahul ilma qabla an tuwassadu ku koyi ilimi kafin a dora muku shugabanci ka yi ilimi na zamani da na addini ka haɗa duka biyun kafin a zo a ce ka zama jagora a cikin al'umma wannan wajibi ne musan cewa ko yaya a ce mutum yana da mabadi uddini yana da ɗan wani abu na addini amma duk ranar da ka ɗauko tsantsan ɗan boko kace za ka ba shi shugabanci wallahi na azima ana masa mummunan zaton ba zai adalci ba saboda sitiyarin da zai tsora shi akan hanya shine addini wannan addinin in bai zamto yana da shi ba to zai zamto zai dinga fagamniya ne da mu a cikin a cikin a cikin duhu dan haka wajibi ne mu tabbatar da cewa koyaya a ce mutum yana da ma'alimin dini sannan ya san mutuncin addinin yana da addini ya san dan addinin koyaya yake sannan ya san mutuncin addini da masu addini sannan ya zamto yana da kwarewa ta rayuwa kar mu manta abinda Allah madaukakin sarki yake gaya mana dangane da tarihin Annabi Yusuf alaihi salam Annabi Yusuf alaihi salam yake cewa da sarkin Misra qala ja'alni ala al ard inni hafizun alim ka sanya ni in zamto shugaba na taskar dukiyar kasar Misra ya zamto ni ne ministry of finance take karkashi na domin ni in ni hafizun ni mai amana ne alimin kuma malami ne ni na san ni na da ilimi to yau me yake faruwa jahilai muke dora akan mulki mutum ya tashi fatiha bai iya ba akwai lalacewa da ta wuce dan musulmi jikan musulmi tattaba kunnan musulmi in uhm, uhm, uhm, musulmi a ce bai iya fatiha ba akwai lalacewa da ta wuce wannan kuma yanzu a zo a ce za a dora ka ka zama to shugaba ka fito kana ma kana nuna cewa kai kana da ilimi ina ilimin naka in baka san addinin ka ba bai ishe ka abun kunya ba da haka wajibi ne mu tabbatar da wannan mu tabbatar da masu ilimi muke dorawa akan mulki haka Allah madaukakin sarki ya bamu kissar Talut Allah madaukakin sarki ya mu kissar Taluta sarkin Banu Isra'ila yace inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi Allah ya zaɓar muku shugaba a cikinku ya kuma sanya ya zama jagora a kanku sannan abinda Allah ya bashi na siffofi guda biyu abu na farko Allah ya bashi ilimi ilimi kun ji maganar ilimi ko sannan kuma ya sanya shi mutum ne karfa karfin gini na jiki sannan karfin zuciya na zartarwa domin karfin binya ta ɗan adam jikin ɗan adam ba zai zamto komai karfin gangar jikinka in babu karfin zuciya aikin ba ko ba ka bane da aka dole sai an hada biyu alquwwal jismiya wal quwwal qalbiya karfin jiki da kuma karfin zuciya wajen iya zartarwa ubangiji subhanahu wataala wannan shine sifofin da ya bayyana mana a cikin littafin sa mai girma imamu Ɗarɗushi, yake cewa idan mulki ya kasance babu ilimi a cikinsa to sai mai sai sarkin ko jagoran ya dinga hawa kan son zuciyarsa sannan kuma ya lalata talakawansa waɗanda suke binsa kamar dabbar da aka sake ta ne babu mai kulawa da ita duk hanyar da tafi duk gonar da tafi mai mata lalata ta saboda me saboda ba a koyar da ita ba babu kiwo babu kulawa don haka haka za su dinga tafiyar da waɗanda suke kulawa da su suna lalata su, suna barin su, suna yin fagan-fagan ba su san inda za su dosa ba daga ina suke ba su sani ba ina za su ba su sani ba yau a najeriya kowa ya san cewa bala'i da musibar da muke ciki da tashin-tashina da irin abubuwan da ake ciki na talauci duk ɗan shekara arba'in zuwa hamsin tasowa ya tattamu a cikin wannan talauci duk ɗan shekara hamsin ɗan shekara arba'in Buɗe ido yayi a Najeriya da ana cewa wayo Allah har yanzu ban fita daga cikin wannan wayo Allah abu na hudu shine mutum ya zamto mai ra'ayi mai cikakken ra'ayi sannan mai neman shawara abu na biyar mutum ya zamto mai amana kada mu ɗauki mulki mu ɗauki jagoranci mu ba wanda yake mai ha'inci wannan amanar ita ce wacce take tsaye da al'amuran idan aka samu rashin amana sai al'umma ta rushe ta lalace sannan su kasance mabarnata don haka da amana ne dukiyar al'umma dukiyar daula take samun kiyayuwa take samun tsarewa take samun zaman wato ake samu ake raba wannan dukiya zuwa cikin al'umma wanda muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo ranar da a najeriya za a ce fito ka zama ɗan takarar majalisa ka ce ba ka so Allah ya kawo mana ranar da za a ce yau gwamna a ce zo ka fito takarar gwamna ka ce baka su. Burinmu mu kenan fatan mu kenan saboda me duk wanda yake neman mulkin dan abin duniya ya san ba zai samu ba sai ya koma gefe ya zauna wannan shine burin mu shine fatan mu ubangiji kuma Allah kai mana wannan gatan kamar yadda dangane da abin da ya shafi amana yar ɗaya daga cikin managartan bayi da Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin suratul qasas tace qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajirhu alqawiyul amin ya kai babana ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu da annabi Musa alaihi salam ya shayar da dabbobin su sai take cewa ya kai babana ka sanya shi ya zamto dan kwata kama ka dauke shi ya maka aiki domin inna khayra man istajirta alqawiyul amin wanda za ka ɗora ya kiyaye maka dukiyarka ƙawiyu ne mai ƙarfi ne sannan al'amini ne a amintacce ne wannan ba nasu ya ce to gashi ga ƙa’idanmu mu idan za ka auri ‘yarmu shekara goma za ka kane mana kiwo amma kai na rage maka shekara biyu je kai shekara takwas kane mana kiwo amma fa'in atmamta ashirin famin indik wa ma'uridu a shuka alaik ce idan ka cika min shekaru goma ka min kiwo to wannan daga wajen ka ne ba na so in takura maka kaji inda sadaki yake da daraja don kuwa za a baka a ce ga shi ana so da allaka kai min kiwo na shekara daya zan baka yata da allaka za ka yadda abinda da wuya ko allah ya sauka to wannan amana kenan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba mu labari yake cewa innakum satahrusuna ala al-imara za ku takwada yin mulki za ku takwada yin shugabanci za ku takwada yin alkazama dan majalisar tarayya ko dan majalisar dokoki ko ka zama dan majalisar jiha ko ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa kana takwada yi amma me zai faru wasa takunu nadamatan yawmal qiyamah wallahi sai ta zamto nadama a ranar alkiyama fa murdi'a ma dalla da mai shayarwa wacce za ta baka nonon ta kasha manzon Allah ce wa bi bi'sal fatima duk da wacce za ta yaye ka wace ce mai shayarwar ita ce duniya kamar yadda imamu dawudi ya sharhin wannan hadisi Ya ce wacce za ta shayar ita ce duniya ka wuce ana maka jiniya ka wuce yau idan ka sa wannan rigar ba za ka sake sata ba sai ranar kiyama riguna za a yi ta ɗin maka mota za ka hau wacce kake so ita kanta mota ba irin wacce kowa yake hawa ba sittinta sittinta kana zaune in kaga dama ya matse ka in kaga dama ya ware ta ware in kaga dama kuma ta ɗago da kai sama ga laushi sannan ga sanyi na raba sannan ga kayan kallo a ciki sannan ga wifi a ciki ba abinda ba za ka yi ba a ciki kana jin daɗi a ne maka jiniya ba ga ba ka suke so ba to wannan ita ce duniya mai shayar da kai ta shayar da kai dadinta ta shayar da kai moroman mulkinta amma tur da mai yayewa ita ce ranar alkiyama ranar lahira a ranar za a yaye ka to a mulkin demokradiyya matan a duniya za ta yaye ka wallahi na ga wani sai da na zubar masa da hawaye wani tsohon ciyama sai da na zubar masa da hawaye sanda yake kan mulkin wata munasaba ta kai mu ofis ɗinsa muke je inda yake juyawa akan kujeran yayi bulbul yayi mulmul yayi gato in kaga jikinsa wallahi kai ka ce in ka matsa hannunsa jini ne zai tsattuwa a cikinsa amma wallahi al'azim ranar da na ganshi ya kawo 'ya'yansa makarantarmu a bushe a ƙanjame a tsotse yadda ka san an ɗaura muciya zan yi haka ya koma abin takaici gashi ya bar gashi su man wato gemun nan nasa yayi yin ya murmurde ko tajewa baya yi fari ne amma ya kode wallahi za ka yi tsammanin cewa wai ne fari ne ko baki ne ka kasa gane shi to mun nan yayi dabbare nan yayi baki nan yayi kore kore nan yayi shudi shudi haka yayi dabbare dabbare saboda bala'i da musiba da wuya da yake ciki takalmin sa ya huce to kwakwatin a duniya duniya ta yaye shi saboda mulkin demokradiyya haka yake shi haka ya gada tenuwa shan ya tenuwa yana daga cikin siffa ta shugaba shine ya zamto mai kaskanta kai mai kaskantar da kansa kada ya dinga nuna cewa yana da isa yana da kafafa ya fi kowa wallahi bai fi kowa ba domin ta hanyar da nazo ta wannan hanyar ka zo bambanci na da kai Allah ya danka maka amanar mulkin mulki na ka mulke ni kai mun adalci bambanci na da kai shi ne, ka zartar da abubuwan da Allah mulkin saki ya ara maka na mulkin sa a wannan duniya amma ba mu da bambanci da haka ake so ka zamto mai kaskantar da kai in kana son mutanen da suke karkashin ka su ka domin haka manzon Allah mulkin saki yawa manzon Allah wasiya da shi ubangiji subhanahu wataala yake gaya manzon Allah waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka zamto mai kaskanta kanka zuwa ga mumine waɗanda suka yi maka da'a suka yi maka biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama yake tare da su ya ci abinci tare su sha tare su kwanta tare su yi hira tare ya shawara da su ya nemi shawarar su idan ya wani abu ba daidai ba sai ce ya rasulullahi muna ganin ka zai kamata a ko su tambaye su ce ya rasulullahi wannan wahayi ne ko kuma a'a ra'ayinka ne in ya ce a'a ra'ayina ne ba wahayi ne sai su ce to muna ganin kaza ya kamata yi haka aka yi a yakin badar ko ba a bane aka zo yakin badar ya ce mu zaune mu sauka a nan ɗaya daga cikin sabai ya ce ya rasulallah nan allah ya mana umarnin mu sauka ko kuma ra'ayinka ne sai ce a'a ra'ayina ne sai ce to ai muna ganin cewa mu matsa wajen waccan rijiyar mu ba ta baya idan kafirai sun buƙaci ruwa mu ne da ruwan ba wanda zai samu shi kun ji dabarar yaki kuma kun ji yadda shawara ta yi aiki annabi take ya zartar da shawararsa aka je aka hakan kuma aka samu nasara har suka yunkuri da kokarin sai sun zo sun ɗebi ruwan sahabbai suka fara sare su suka fara yanka su tun daga nan dole ne dabarar yaƙi. to in shugaba bai zamto mai tawazu ba mai kaskanta kai zuwa ga waɗanda yake mulka ba babu yadda za a yi ci nasarar mulkinsa kana ganin kafi kowa hankali sannan mutum ya zamto mai bin diddigi shugaba ya zamto mai bin diddiki duk abin da zai sa ya dinga bi yana bibiya sannan ya zamto mai al'udwatul hasana al'udwatul hasana kyakkyawan koyi ga shugabannin da suka yi mulki suka ci nasara shugaba na farko da ya fara cin nasara a wannan duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah madaukin sarki ya bashi certificate ya tabbatar da cewa shine abun koyi Allah madaukin sarki ya ce walakum fi rasulillahi uswatun hasana gawa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ubangiji subhanahu wataala yake cewa na gare ku abun koyi shine manzon Allah ina kuke shugabanni ina kuke yan siyasa ku zo ku zaunar da malamai ku ce dan Allah ya manzan Allah ya jagoranci al'ummar sa hayyaci nasara a shekara 23 tun da ake a duniya ba a taba samun shugaban da ya ci nasara wajen gudanar da mulkin sa irin manzan Allah ba tun da ake ba a taba samun shugaban da ya wanke zikatan mutanensa ya yi washin brandin kwakwalensu ya wanke tunaninsu daga munanan ɗabi'u daga mugayen halaye daga nunkufurci daga makirci daga munafunci daga gaba ya wanke zikatansu suka koma suka zama akan daidai mutanen da mutum zai je ya waso takobinsa kafin ya zo gida sai ya sare kan mutane guda biyu ko uku wai ya ci takobin tawa su annabi ya mai da su daidai ta yadda wani idan an ce ya yanka kaza ba zai iya yankawa saboda zuciyar ta zama mai laushi ya mai da ita mai laushi kamar tafasa ya mai da zuciyar mai taushi kamar a tafa. a lokacin da a baya take tattaura kamar dutse sai dina rasulullah to wannan shine madubinka zan Allah ya zamto madubinka mutanen da suka shude a baya su zamto madubanka ta ka dinga kalla irin waɗanda ake yaba ake jinjina musu a yau a najeriya mu ina su general eh, eh, murtala ramat muhammad ana jinjina musu arna da musulmi suna yabansa irin mulkin da ya a 'yan watannin da ya irin su tabawa balewa irin su sardaunan sokoto yabo da suke samu har izuwa yau har izuwa gobe har izuwa tashin alkiyama ka je ka duba izuwa tarihin siyasa ka gudanar da mulkinsu abu na tara shi ne zaɓar jagororin da suka cancanta su make ka a wajen mulkin ka zuwaye a kewaye da kai mu a yau a yan siyasa mu muna ganin yan jagaliya ne a gefen su suka kewaye suke kewaye da su suke daura su a mummunar hanya wallahi jiya na taho na taso daga wajen aiki na ga yadda ake da gariyo da barandami na ce wallahi rabo da in ga gariyo an fi shekara ashirin ga ana da gariyo ana saran fassar shauran yan adawa ana karya ne wallahi karya ne sun sha sun bugu kai da kadin su san ba hayyacin su kyau to irin waɗannan sai a ce wai kuma su ne za su zo su mulke mu ba ka da wanda zai abin nan ka zai kewaye da kai wai dole in za a yi in za a yi kamfen sai da mutane dole ne wanda ba mu da lokaci na rubuta wajen topic wajen goma sha biyar a kan harkar siyasa amma ban da lokaci na yi magana na yi rubutu a kan hamlar siyasiyya ma'ana kamfen kenan na yi rubutu a kai wajen shafi kusan goma yaya ake yin kamfen na bi littattafan turawa da littattafanmu na musulunci yaya za ka zo a matsayinka na ɗan takara ta wace hanya za ka zo ka samu mutane duk a cikin maganganunsu babu inda aka ce ana gangon ku a tafi da mutane ku tare hanyar mutane da suke wucewa ku hana su neman abincinsu ku hana su zuwa wajen kasuwancinsu ku tada hankalin mutane ba haka ake kamfen din ba haka ake yi to duk irin waɗannan in an tashi kai a matsayinka na ɗan takara ba kai ne ma za ka je wajen mutane su ka ce su zaɓe ka ba waɗanda suka yarda da kai suka yarda da amanarka su ne za su je su samu mutane su ce to mu muna ganin wane ya cancanta a fito a zaɓe shi haka ake yi amma ka fito ka hau kan niro ku zaɓe ni zan muku kaza zan muku kaza kai ne da goban kai ne da goban suffa ta ƙarshe shi shine jingina al'amari zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da kuma roƙon ubangiji madaukakin sarki ya datar da kai a cikin mulkinka magana ta ƙarshe ku yi haƙuri yau mun tsawaita saboda yau muna ta jiwe tsokaci ne ga malamai tsokaci ne ga jagorori wannan mumbarin da muke kai wallahi amana ce sai Allah ya tambaye mu abin da muka faɗa akan kansa ranar alkiyama duk abin da ka faɗa na son zuciya wallahi da azimin rana gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka ba za mu shiru Mi kurum kawai waɗansu daga cikin malamai su dinga sai da mu suna sai da addininmu ba wallahi ba za mu shiru wani ɗan iska ya shiga kafafen yada labarai ya ci mutuncin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka je kuma ka bashi kariya kana bashi hakuri an ki a bashi hakurin kada Allah ya sa ya hakura ka kamanta gemu da saura yara matasa ba su san meye saura ba ita ce gonar da ba a noma a cikinta duk tayi ciyaya tayi harkiya wannan ita ce saura ka kamanta gemu sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da saura mu kyale ka mu shiru hadisai 82 ne suka zo akan akan gemu na taba faɗa mana akan annan masallacin lokacin da wani ya ci mutuncin gemu kwana na uku ina bincike akan gemu sai da na kirga hadisai 82 cikin abin da na sani na tambayi waɗansu daga cikin manya-manyan malaman hadisi suka ce tabbas hadisan gemu za su kai 82 wani daga cikin su ya yanke mun yace shi ma yayi bincike akan haka sannan ka zo ka zaki gemu annabi ya ce a hada a ce a tabbatar da gemu a tsaye da gemu a rage gashin baki a sabawa yahudawa kai kuma ka zo ka zaki gemu mu kyale ka ko ubana ne kai usman wallahi tallahi sai na ci ka. ko ubana ne kai usman wallahi alazim sai na ga ma gaskiya sannan ka je ka dinga goya masa baya akan abin da yayi na cin mutuncin sunnar manzon Allah yau za mu iya masa uzuri idan sau ɗaya yi amma ba sau ɗaya ba ya yi ya fi sau goma yana cin mutuncin gemu ka kwatanta ɗage wando da kwaroron robar da matsinaci ke sawa don ya yi zina kuma ka ce wai wannan wai kuskure ne wai kake ba shi haƙuri wai waɗansu ne daga cikin malamai masu neman mulki masu neman a basu hisba bot masu neman a yi musu kaza shi yasa suka fito suka yi waɗannan maganganun ba don wani abu suka yi wannan maganganun ba don sai wuce mutuncin ka suka yi maka ya Allah idan waɗanda suka fito suka yi kariya da sunnar annabi da waɗanda suka je suka ba wancan kariya duk wanda yake kan gaskiya Allah tabbatar da shi ya Allah a kan wannan mambari mai albarka muna tawassali da sunayenka muna tawassali da siffofin ka madaukaka Allah duk wanda yi wannan dan son zuciyarsa ya ubangiji ka karya shi ya ubangiji ka lalata al'amarinsa idan mulki ake yake kwadayi ko dukiya yake kwadayi ya ubangiji ka raba shi da dukiya ya ubangiji ka raba shi da mulkin Allah mai juya zakata ka tabbatar da zakatan mu akan addininka Allah kada ka sa kwaɗayi da san abin duniya wacce take mai gushewa ta sa mu bauɗe mu bar hanyar gaskiya muna kiran ku ya ku malamanmu wanda muke ganin ku kuka ba mu tarbiyya kuka ba mu ilimi ya kai malam aminu daurawa muna kiran ka da babban murya ka ji tsoron Allah ka dawo ka janye maganar ya kai malam sali ajir ka dawo ka dawo kan gaskiya ka bi Allah ka bi manzon Allah ka daina tunanin wani ne zai baka ci ko ya baka sha ya kai mala abubakar kan har ka ci tsoron Allah ku dawo kan hanya ku ji tsoron Allah ku zo ku ci gaba da gaya mana gaskiya mu saurare ku idan kuka bauɗe wa gaskiya wallahi ba za mu saurare ku ba kuma mutuncin ku zai zube a cikin al'umma mutumin da ya zo ya fara yi wa kansa ya fara wanke kansa akan wannan kuskuren da yana cewa ba haka yake nufi ba kai kuma ka je ka tabbatar da shi akai me ka karawa ka kara wuta fetur me ka kara masa ka kara masa himma da kwazon ya ci gaba da cin zarar musulmi a nan ɗaya daga cikin jagorori na wannan masallacin malam Musa muke wata magana da shi kuma na ga maganar sa aka take wannan bawon Allah dan siyasa mai jan kallon na rantse da Allah shine ya zubar da mutuncin musulunci a siyasar Najeriya wallahi wannan mutum shine ya zubar da kima da mutuncin malamai har wani zai iya fitowa ya zaki malami a Kano da yaya malami yake a Kano amma wannan mutumin idan ya hau mun bari ba shi da waɗanda yake zaki sai malamai dan haka matasa gaba ɗaya suke ganin rashin mutuncin malami ba sa ganin kimar malami yau duk al'ummar da ta zama ba ta ganin kimar malami wallahi wannan al'ummar ta lalace kuma wallahi wannan al'ummar ba ta da makoma domin malami kadai shi ne zai nuna maka hanyar Allah idan hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah Allah lalata ta ina za ka fi ka samu ka haɗu da Allah lafiya haka malamai ku ji tsoron Allah ku dawo kan hanya mu shiri mu mune muku nasiha ne mune muku wa'azi hanyar da kuke kai ita muke kai kuma ita muke bi amma ba za mu taɓa bin ku akan hanyar da kuka bi ta hanyar bata ba ba za mu yi muku biyayya ba haka sai na abubakar ya faɗa ya ce inni wullitu alaikum an ɗora ni akan jagorancinku idan kuka ga na yi daidai to ku bi ni in kuka ga na saba ku ka ku bi ni halifatu rasulullah kenan muka ga kun yi daidai mu bi ku akan daidai ɗinku alhamdulillah mun gode wa Allah ku kuka ce mana kada mu dinga muku makauniyar soyayya makauniyar soyayya da za ta hana mu ganin rashin daidanku mu ɗauka a daidai ne makauniyar soyayya da ake wa wasu wani har ya bude baki yake cewa idan hanyar da wani yake bi za ta kai ni wuta Allah ka kai ni wuta mu ba za mu bi ku ba akan wannan saboda ku kuka tarbiyyantar da mu kuka ce in muka saba wa Allah da manzon Allah kan mu bi ku to mu dai a wannan ba za mu bi ku ba kuma muna tar da abin da kuka yi kuma muna fatan ku dawo kan hanya ku janye wannan magana kuma a yau za mu mitin akan wannan magana ba za mu bari ba saboda kun ci mutuncin kun ci mutuncin addini Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikeen ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عودة الدين يا رب العالمين اللهم آمين في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتك في من تقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا الله يا أبنجي منا توسلي لسونا ينك كاواوا منا توسلي لسبوبنك مدوكك muna muna tawassuli da ayyukanmu na kwarai ya ubangiji ka zaba mana shugabanni na kwarai ya ubangiji ka zaba mana shugabanni na kwarai ya ubangiji dukkan shugaban da zai zame wa mutane bala'i da musiba da kakalikayi da handa mai dukiyar al'umma da yin fata-fata da dukiyar mutane da kuma rashin nuna mahimmancin al'umma da rayukansu ya ubangiji kada ka bashi mulkinmu ya ubangiji kada ka bashi mulkinmu ya ubangiji kada ka bashi mulkinmu Allah ubangiji ka zaba mana shugabannin da za su zamto masu tausayinmu ya ubangiji ka zaba mana shugabannin da za su zamto masu rikon amana ya ubangiji ka zaba mana shugabannin da za su kawo mana zaman lafiya ya ubangiji ka zaba mana shugabannin da za su taimaki al'umma wajen samar da ayyukan yi da ayyukan da rayuwa ya ubangiji muna tawassuli da sunayenka ya ubangiji muna tawassuli da siffofinka ubangiji Allah ka sa ai wannan zabe lafiya a kare lafiya ya ubangiji ka sa ai wannan zabe lafiya a kare lafiya ya ubangiji ka sa ai kare wannan ai wannan zabe lafiya a kare lafiya ya ubangiji ka taimake mu ya ubangiji ka taimake mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu ya ubangiji ka yaye mana damoyin mu ya ubangiji ka yaye mana damoyin mu Allah mun tuba mu a gare ka ka yafe bai ka samu mu bika ka yadda da mu mu da a gare ka mu zama masu biyayya akan shiriya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله